radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sauraro kan kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan auna lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san daga nan sai labarin duniya sannan a saurari shirin nan na muleka Iran. sai kuma mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga kokun san kokun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau talata ɗaya ga watan nomban shekara ta 2022 daidai da shi daga watan biyu tsani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kusan cewa shekaru sittin da da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa dakarun kwatar 'yancin kan ƙasar algeria kashin jagorancin ahmad bin billa da haka kuma aka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin ƙasar tun farko dai a ƙarni tara miladiya ne da sojin ƙasar faransa suka mame kasar algeria sannan kuma dukkanin yunkurin da mutanen kasar suka yi a tsawon shekaru 135 ci tara amma da dai turawan sun bai ƙasa algeria yancin kai shekara ta 1962 sannan kuma ahmad bin bella ya zama shugaban ƙasar algeria na farko bayan samun yancin kai sai kuma shekara ta 1965 aka masa juyin mulki ana ɗaukar ranar kafa da karin kwatar yancin ƙasar algeria a matsayin ranar ƙasa a hukumance. masu da kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah sayar muhammad ali hadi tabatabai babban malamin addinin musulunci kuma limamin masallacin juma'a birnin tabriz ya rasu an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso gabashin kasar iran sannan kuma fara karatu a gida sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a lokacin gwamnati da sarakunan iran ya sha ɗauri da kora sai kuma bayan nasarar jun hali an naɗa shi a matsayin limamin masallacin juma'a na tabriz wannan halin ne wata kungiya ta masu kera jin juhali da ake kira da furkan su haka masa hari wanda ya yi ajalinsa a rana irin ta yau da ƙarshen masu harai kun san cewa shekaru 42 da gabata rana irin ta yau wata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na ƙasar iran wanda sojojin saddam hussein na iraki suka yi sojojin saddam sun kama ministan man fetur na ƙasar iran inda a lokacin injiniya muhammad jawad tangayan da wasu jami'an ma'aikatar ne a kama sannan kuma suka yi garkuwa da su da farko dai gwamnatin kasar iraki ta musanta cewa tana tsare da su sai daga baya kuma ta ba da gawarsa bisa da awar cewa ya kashe kansa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma ga Tahir Amir Raji ɗauke da labarin duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. gwamnatin falasɗinu ta buƙaci a kwance ɗamarar makaman nukiliyar haramci ƙasar isra'ila iran ta kakaba wa amurkawa goma da hukumomi hudu takunkuman tattalin arziki saboda take haƙƙin bil'adama sannan za ku ji cewa rikicin harkokin kasuwanci yana ƙara tsanani tsakanin tarayyar turai da kuma amurka dangane da rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar ƙaƙabawa mutane goma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar ƙaƙabawa amurkawa goma da kuma ma'aikatu hudu takunkuman tattalin arziki saboda take hakkin bil'adama a ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar tana ba da wannan sanarwar a jiya litinin ta kuma kara da cewa iran ta ɗauki wannan matakin ne don mai da martani ga takunkuman da amurka take dora a kasar kuma bisa dokar mai da martani wanda majalisar dokokin kasar iran ta kafa a shekara ta 2017 na yin hakan labarin ya kara da cewa takunkuman tattalin arziki a kan wa'annan mutane goma da kuma ma'aikatun sun zo ne saboda goyon bayan da goyon bayan da suke bawa 'yan ta'adda a ƙasar iran da taimakawa 'yan ta'addan da kuma hana gwamnati yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar iran sannan da amfani da kafafen yada labarai da kuma shafukan sadarwa don ingiza tashe-tashen hankula a ƙasar iran wanda wa'annan mutane goma suke da hannu a cikinsa labarin ya ƙara da cewa wa'anda abin ya shafa dai sun hada da michael eric babban kwamandan sojojin ƙasar amurka da gregorio gregorio Goylut gregorio guilot mataimakin babban kwamandan sojojin amurka da sauransu a cikin hukumomi kuma akwai hukumar cia na ƙasar amurka da united da kungiyar da hukumar united da hukumar united against nuclear iran da kuma rundunar sojojin sama na tara na gwamnatin ƙasar ta amurka ministan harkokin wajen gwamnatin falasɗinawa riyadul maliki ya bukaci a kwance ɗamarar makaman nukiliya hamshe kasar isra'ila sannan a tilasta mata shiga cikin yarjejeniyar npt don a tabbatar da gabas a ta tsakiya wace babu makaman nukiliya a cikinsa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto maliki yana faɗar haka a jiya litinin bayan da babban zaure majalisar ɗinkin duniya ya amince da buƙatar da ƙasar masar ta gabatar na kwance ɗamarar makaman nukiliyar hamshin ƙasar isra'ila da kuma buƙatar haramtacciyar ƙasar ta shiga cikin yarjejeniyar npt maliki ya kammala da cewa dole ne haramci ƙasar isra'ila ta bar hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ta bincike shirinta na nukiliya don tabbatar da cewa babu wanda ya mallaki makaman nukiliya a gabas ta tsakiya. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shigo da iskar gas mai tsada daga kasar amurka zuwa kasashen turai 27 ya haddasa korafe-korafe tsakanin amurka da kuma kungiyar tarayyar turai dangane da ci gaba da dorawa rasha takunkuman tattalin arziki na sayan iskar gas daga wajenta a jiya litinin ce dai ministocin kasuwanci na kasashen turai 27 suka gudanar da taro inda suka nuna rashin amincewansu da shirin gwamnatin shugaba biden na rage tsada a kasarsa wanda ya bawa kamfanoni wanda ke bawa kamfanoni a kasar tallafi wanda ya sanya kamfanonin tarayyar turai cikin matsaloli wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da tarayyar turai ta ɗora wa rasha takunkuman tattalin arziki na sayar iskar gas daga wajenta bayan da ita ce take sayarwa tare ta turai iskar gas a cikin farashi mai rahusa har ila yau kungiyar tarayyar turai ta zargi amurka da amfani da abinci a matsayin makami bayan da rasha ta dakatar da tattaunawa dangane da fitar da abinci daga ƙasar ukraine gwamnatin tarayyar najeriya ta kara jaddada cewa sanarwar yiwuwan a kai harin ta'addanci a najeriya wanda gwamnatin ƙasar amurka ta yi bai da wani muhimmanci don haka ta yi kira ga mutanen abuja babban birnin tarayyar ƙasar da su ci gaba da harkokinsu kamar yadda suka saba jaridar leadership ta najeriya ta nakalto mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro manjo janar manjo janar baba gana manguno yana faɗar haka bayan taron gaggawa wanda shugaba buhari ya kira na majalisar ministocinsa don tattauna wannan batun a jiya litinin manguno ya ƙara da cewa a jiya babu wani hatsari da 'yan najeriya suke ciki babu kuma wani hare-haren da za a kawo a 'yan najeriya ya ce sanarwar amurka na tada hankalin mutanen abuja da ta yi bai da wani amfani kuma bai da gaskiya wangono ya kara kira ga mutanen tarayyar najeriya harkokinsu kamar yadda suka saba don wannan sanarwar ba wani kanshin gaskiya cikinsa masu sauraro karshen labaran duniya kenan. ba saurare sai a gyara zama da maaji shirin nan na maleka iran iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin same ya kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da bangaren neman lafiya da kuma neman fada ilimi da fatan masu wale su tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka fara kawo muku bayanai game da kyawawan wuraren da ke jan hankali a nan kasar iran kuma mun fara bayani ne game da mashigar shirs da ke lardin Lauriston. sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya suke mu kuma mun tsaya ne a inda muke muku bayanin cewa a tsakiyar wannan kwarin akwai wata wato hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita 80 kuma tsawonta ya kai mita 10 wanda ya samu asali ne a tsawon karnoni ya sa gabata sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara wahala sosai bayan hasumiyar dutse za ka ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar za ka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin shears a cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar shiz akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin wannan ya sa ruwan da ke fitowa daga wannan ɓangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye akan hanyar wucewa zuwa mashigar shirs baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa akan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shirs tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da ke da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka yi tafiya zuwa mashigar shiz za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baƙi da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shi ne takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar shears da ke lardin larston yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa buɗe ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan bangorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi to ma saurare shi lokaci ya riga ya da suke mu don haka ba ta da ɓatan lokaci ba bari in ɗiga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar masu mu domin ci gaba da biyar shirye shiryen mu ana iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniya saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Rabis Amiri ne da mujiyar wakar da ya tanadar mana. Da fatan masu yasa gyara zama kuma su daɗin shirin. چینه دست کینه ای کافر شکانم ستین زی و آسمان زی و آسمان Herre وجوه لا قرآن سحر آخر an karshe ka farbis amiri a cikin wannan waka da gabatar ta da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. تو پا و که تا خمسید گلاب شمسی و خاطر داریا مسی تش باد عشق خار و کورم خار و کورم خار و کورم و دو چیشت جور جورم جور جورم جور جورم امارت میزنم خشت دل سی da haka muka bi ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh thank you